Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ke da Ku jama'a tambaya ke da mutuwar mata wajen haihuwa ɗan da ka haifa ya mutu kai ka mutu to ya kamata bana maga canji to waye zudukar tunda ba sa ciki su ya kamata su je su matsa su doka ba sa ciki ai cikar adalci mutum ya cika alkawari tunda ca aka yi a bamu a zahirin gaskiya saboda ba su suka bujuro da su ba da wuya suke kyale su su kai gaggaci sai an sha wahala sai an kai ruwan rana Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Koma bayan da mata suka samu a da aka gudanar ya maida hannun agogo baya a fafatukar da matan Najeriya ke yi na neman kaso 35 cikin 100 na mukaman siyasa da kuma guraben mulki. batun da muka gayyaci masu ruwa da tsaki domin ganin hanyar warware wannan zare. Har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar Kofar Mata da barista Amina Umar sai kuma mai shari kan harkokin yau da kullum Comrade Hayya Shu'aibu Ungogo. Ga madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. watakila wanda zai ce me zai hana a sake bitarsa a yi review a ga yaya za a yi matan nan su gamsu cewa ana ba su su. to da za a yi su gamsu cewa ana ba su hakki tun da a bayyana yake ba a ba su din. a misali a samar da wani yanayi wani salo ko a hukumance ko ta fuskar doka misali a ce an yi wani garan bawul wanda watakila zai tabbatar da cewa ana ba su din amma dai an zo an kaɗa ƙuri'a ne suke faduwa misali. to waye dokar? tunda ba sa ciki su ya kamata su je su matsa su doka ba sa ciki kuma ko da a ce da dokar ma akwai yadda za su yi su taɗi ta ga ga guidelines an yi cewar doka kashi talatin da uku duk jam'iyyar da shaurinsu kamar da gaske sai an zo sai ka ga rasa ma ta ina za a kama na, na daga ina dokar ta fara dokar ta wace hukumar zaɓe ce ta yi jam'in ne suka yi su waye suka yi sai ka rasa waye mai ita a ciki har 'yan siyasa sai ka rasa waye ke goyon bayan dokar babu mutum ɗaya da ke goyon bayan irin waɗannan dokokin kuma kamar yadda barista amina ta faɗa cewar fa mutuwar mata da yara mu ne na farko a duniya duk duniya mun fi kowa mutuwar mata da ƙananan yara ku yan najeriya yan particularly kano najeriya ta arewa sannan mu ne muka fi kowa yara matasa da suka fi shaye-shaye kano da shiga fiye da mutum miliyan biyu shine ƙididdigar da hukumar dakile sha da fatocin miyagun kwayoyi suka bayar cewar mu muka fi kowa kuma duk wannan sannan mutuwar ƙananan yara kuma kana jin cases da ke faruwa a asibitocinmu babu yanayi mai kyau da za a tabbatar da cewa ah, to waɗanda suke cikin birni ma kenan waɗanda suke cikin ƙauye ma ba kyawawan hanyoyin da za a ɗauko matan da suke da ciki zuwa manyan asibitoci domin a kula da su maza iya kuma sau da yawa zaka ga ma an zo ma gashi kirikiri ana ji ana gani mace sai dai ta salwanta ana kallon ta asibitin ma ba ma a wajen asibitin ba saboda babu yanayi mai kyau da za a kula da ita ba kayan aiki ba in ma da ba ma kayan aikin in ma da kayan aikin da ma'aikatan suna ji suna gani za su batta um, honorable maryam zaɓe dai an yi mai faruwa kuma ta faru ku mata yanzu mene me kuke sa ran gani daga gwamnatocin nan tunda ga wasu daga cikin kalubale eh, da yan uwa suke magana kai me yanzu me kuke sa ran gani ko ji daga gwamnatoci nan da za a kafa nan da wata bi masu to alhamdulillah abin da muke sa rai bai wuce cikar alkawarin rikan da suka ɗauka ba na farko tabbatar da wancan kaso 33 bisa ɗari na kowane matakai na gwamnati kama da tun daga ƙaramar hukuma har izuwa matakin ƙasa dukkanin wani madafin iko da za a naɗa mukamai a tabbatar da cewa kashi talatin da uku bisa ɗari na mukaman an baiwa mata wannan shi muke sa rai ga ita a gwamnatin tarayya za ta yi haka ma ta cewa tare da cewa ba su ba ku ba a lokacin da za a yi firamare. eh to ai dama kamar yadda ka faɗa wancan ai ba za su so a ba samu ba amma wata illa wata illa a wa'annan su samu domin suna ganin naɗi ne kawai ba wai a madafan iko ne da za a yi ba domin kamar yadda muka yi ta magana ai ba za su so matan su je wancan ba domin wancan zaman kai ne wannan kuma naɗa ta ka akai gobe za a iya sauke ka saboda haka suna ganin mu wai yanci yauwa wancan akwai yanci wannan kuma akwai karancin yanci ga abin da aka dora ka domin kana aiki ne daidai gwargwadon da abin da aka dora ka ka yi aiki a kansa um, amina yanzu in aka fa gwamnatoci duk da matan can fasan an ba su sabulu sun karba mm. an ba su taliyar indomi sun karba mm. kenan suna sare da gwamna ko shugaban kasa ko ɗan majalisa ya je ya yi wani bil da za a magance wancan mace-mace da ke magana to ya dai kamata si saboda tafiyan nan dai tare ake yin ta kuma gaskiya kamar yadda hajiya maryam ta faɗa tura ta kai bango mu a matsayinmu na kungiyoyi wanda muke na kare haƙƙin ɗan adam musamman ƙungiyar da nake wakilta wato ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya muna gafa lokaci yayi da za mu dinga maka shugabannin nan a gaban shari'a akan a bamu abin da yake namu ne haƙƙinmu wannan kashi talatin da uku a cikin ɗari ɗin musamman muna kyautata da so magana akan inda na sani wato jihar kano muna buƙatar mu ga kwamishinan lafiya mace ce muna buƙatar mu ga cewa me ba wa gwamna shawara akan harkar lafiya saboda mu ne muke kai 'ya'yanmu asibiti kuma mu muke zuwa asibiti haihuwa mun fi kowa mu'ammala da asibitocin nan muna buƙatar mu ga me ba wa gwamna shawara akan harkokin siyasa au akan harkokin shari'a mu ga mace saboda mu matasa suna nan a jibge a gidan yaro kwanan nan da za a yi zaɓe matasa nawa aka kama iyaye nawa ne mata ba sa iya bacci so saboda haka gaskiya wannan karan amma ɗazu barista kike cewa magana ce ta adalci ba mm. magana ta jinsi ba mm. eh, don haka eh, eh, ina alakar a ce kwamishinar lafiya mace ce da kuma tabbatar da kiwon lafiya mai nagarta. To abin da ya sa hakan shine saboda kamar yadda na gaya maka wanda suke mu'amala da asibitocin gwamnati musamman na gwamnati idan ka duba kashi tamanin da biyar mata ne. Mu muke kai 'ya'ya suna kyanda suna bakon dauro suna ciwon ido suna ciwo mu muke kaiwa mu muke haihuwa. mu ake yi wa operation ake wa tiyata kala kala mata su wannan musamman wannan musifa da ake fama da ita ta maternal mortality rate mutuwar mata wajen haihuwa dan da ka haifa ya mutu kai ka mutu to ya kamata bana maga canji musamman a gwamnatin jihar Kano inda hali kwamishinan mata a bawa mace ta zo ta ga abubuwan da suke faruwa matan da mu muke mu'amala da asibiti gidajen yari mu ne a ciki idan an kashe mutum a harkar daba siyasa mata za a bari da 'ya'ya da takaba da ciyarwa da makaranta da komai da komai so ya kamata wannan kashi talatin da uku ɗin muna roƙo da babban murya da kuma tattausan murya kafin mu yanzu roƙo kenan muna roƙo da abin mu ne ai cikar adalci mutum ya cika alkori tun da ca aka yi a bamu gwamnatocin nan sun sa hannu a yarjejeniya ta duniya gaba daya cewar a ɗabbaka wannan kashi talatin da uku a cikin ɗari a bato muna roƙon a bamu abin da yake nama ne. kwamre ha gogo maganar kashi talatin ɗin nan eh, da uku har ma da uku da ake yi ɗazu kake cewa an rasa ma mai dokar amma yanzu eh, barista ta fito mana da mai doka tana cewa kamar gangami aka yi na duniya karkashin zauren majalisar ɗinkin duniya aka amince da shi ta yaya kake ganin watakila gwamnatoci a najeriya har ma ita kanta gwamnatin tarayya ɗin ta cimma wancan ko kuma ta cika wancan alkawari da ta sa wa hannu yayin da watakila a baya sun kasa cika shi a mataki na jam'iyyar siyasa ka san watan matsalar domestication na mafi yawancin dokoki da suke na tabbatar da hakkin bil'adama ne da tabbatar da yanci na dan adam a kasashe particularly musamman ma kasashe na afirka kuma na afirka ma irin kasashe irin namu najeriya watan kusan tilas ake yin su sai an tirsasa sai an tirsasa kuma sai an sha wahala za su karɓa ɗin. dan duniya ta san cewa shikenan gashi an karɓa ana yi amma a zahirin gaskiya saboda ba su suka bujiro da su ba da wuya suke kyale su su kai gagaci sai an sha wahala sai an kai ruwan rana saboda haka za a ɗau lokaci kuma wannan shi kansa wata gwagwarmaya ce mai zaman kanta na tabbatar da cewa wannan abin ya tabbata domin yanzu haka shi kansa wanda zai zo ma bai san da dokar ba bai san da take ba bai san me aka yi ba saboda shi ba ra'ayinsa kenan ba kuma ba abin da yake so kenan ba sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanan bakin namu akan wannan batu muna godiya ta musamman ga bakin honorable maryam umar kofar mata da barista Amina Umar da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo. Sai wakilinmu Mahmud Ibrahim kuri da ya jagoranci wannan zaman da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta duk lokacin da kuke bukata za ku iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.